za mu tashi darasi na goma sha biyu almisal ta tsaye wal ashiru na almisal sabi'u wa saminu misalai daga cikin goma sha biyar ɗin da malam ya faɗa waɗanda 'yan bida'a a babin asma'i wa sifati suke cewa ahalus sunna ko dai su yarda da yadda suke ko kuma su musu tawili kamar suna a takin ɗin ahalin sunna da waɗannan ayoyi da waɗannan hadisai waɗanda malam ya ce a shaurari jawabin ahlus sunna kai. daga cikin waɗannan ayoyi ƙauluhu ta'ala wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid Allah ta'ala yace wa nahnu lalle mu ne aqrabu mafi kusa ilaihi zuwa ga mutum min hablil warid daga igiyan nan ta warid wata jijiya ce a cikin wuyan mutum wacce numfashi da rai yake kai komo a cikinta da an katse ta to sai mutuwa to wannan Allah ya ce ya fi mutum kusa da wannan wa qawluhu wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsiruna Allah ya ce mu ne mafi kusa zuwa gare shi da ku waɗanda za ku kare shi ko kuma kiyaye shi ko kuma ku hana shi mutuwa in za ku iya wancan tana cikin suratul qaf aya ta 16 wannan kuma tana cikin suratul waqi'a aya ta 85 haythu fusira al-qurbu fiha bi qurbi al-mala'ika yadda magabata suka fassara wannan kusancin da kusancin mala'iku domin da yawa Allah ta'ala yakan sa mala'iku su yi aiki sai ya ce aikinsa ne wajen karantawa annabi ƙur'ani jibril yake karanta masu amma sai ce fa'iza ƙara'anahu fatka bi ƙur'ana summa inna alaina bayana fa'iza ƙara'anahu idan muna karanta shi fattabi ka bi thumma inna alaina bayanahu sannan bayanin yana kanmu wake karantawa annabi qur'ani anan jibrilu amma Allah sai ce sai dangana abin gare shi haka lokacin da ya turo mala'ikan mutuwa ya ɗauki ran mutum sai Allah ya dangana ɗaukar ran a gare shi ice Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون mun ga Allah ya dangana ma kansa ɗaukar rai tare da wata ayin ya ce ƙul ya tawaffakum malakul mautin lazi wukila biku wani gure ce hatta isa ja'a ahadakumul mautu tawaffat rusuluna can ya ce rusul ɗinsa ne ke ɗaukar rai can ya ce mala'ikan mutuwa ke ɗaukar rai can kuma ya ce Allah da kansa yake ɗaukar rai sai aka gane in Allah ya sa a yi aiki yakan dangana aikin gare shi to a nan ma in kuka kula ayan da ke bin wani hannu a bi ilaihi minkum walakin la tufsirun magana mala'iku ne masu ɗaukar rai falawla iza balagatul hulqum wa antum hina idhin tanzurun Wani nahnu aqraibu ilayhi minkum walakin la tubsirun falawla in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin wajen ɗaukar rai can kuma wancan da yake cewa wa a aqrabu ilayhi min hablil warid nan ma akwai magana mala'ika ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wa ja'at sakaratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu tahid to kun ga duk wajen mala'iku ne can masu rubutu can masu ɗaukar rai amma Allah sai dangana abin da kusancin shi akan kansa tunda aikinsa ake yi Waljawabu An anna tafsirar al qurb fiha bi mala'ika fassara kusanci a nan da kusancin mala'iku laifa farfan lil kalami an zahirihi liman dabbar wannan ba juyar da magana ne daga inda take ba ga wanda ya lura da maganar kuma dama qur'anin ya dame shi karashi shi yake karantawa amma mutumin da yana ta yana kada kaɗensa da waki da shi zai zo ma fanci qur'ani har ma ya gane me ake nufi sai ranar rigima yake laliban ayar suna kokawa yana jawo ta tana gudu amma da ya mai da qur'ani abincinsa ya karanta shi ya haddace ya fa karatun ƙur'ani a kofar gidansu da kun su koya mutane kiɗa da waka su dinga koya musu karatun qur'ani to da qur'anin ya zo ba za su dinga gaddama suna kokawa da ayoyi ba shi yasa ne nake ba su uzuri in suka ce ba su fahimci aya ba nika ba su uzuri da ba ko da yaushe qur'anin sai rigima ta tashi ake neman ayar da za ka kafa hujja da ita wanda kuma ya mai da qur'ani karatun sa kullum ya bi tafsirin can ya bi wancan ya nazari kaga wannan zai fifa ka fahimta qur'ani a gani shine mala yace an zahirihi liman tadabbaru amma al-ayatul ula fa innal qurba muqayyadun bima fiha bima yadullu ala zalika yace kusancin muqayyadun abin dabaibayewa ne ko abin iyakancewa ne fiha a cikinta bima dullu ala zalika da abin da ke nuna haka su qala ta'ala wa laqad khalaqana al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid ga Allah yake wa laqad khalaqana al-insana khalaqana al-insana Allah ya ce tabbas mun halicci mutum wani mutum kenan dukkan mutum wal af innal insana al inna listigraqil jins duk jinsu mutum ya shiga mace da namiji wa na'lamu Allah ya ce mun san ma tuwaswisu min waswasa yuwaswisu waswasatan wa wiswasan al waswasatan mun san abin da nafsuhu ransa wisu bihi take masa waswasi take ma kai komo take raba ma hankali da wannan wa nahnu mu aqrabu ilayhi mu ne mafi kusa da shi min hablil warid daga hablil warid wannan igiyar ta wuyansa an al yamin wa an al shimal qa'idun lokacin da mutalaqiyani masu haduwa suke haduwa amil yamini wa amil shimali ka'idun akwai ka'idun wanda aka aje yana nan a zaune yana bin diddigin abin da mutum yake ma min qawlin baya furta wata fada illa ladaihi raqibun atidun face a tare da shi akwai raqibun atidun to suna cewa raqibu da atidu qur'ani kuma ya ce raqibun atidun sifa ne da mafsu ba mutum biyu bane raqibun atidun kowanne sa raqibun atidun so da kowanne aiki aiki guda suke yi wannan na rubuta alhaki wannan na rubuta lada kuma Allah cikin rahamarsa sai ya sanya mai rubuta ladan shine shugaban mai rubuta alhakin dan sai ya nemi shawararsa a rubuta ya ce ba shi ko zai tuba a dan bashi dama ta kama awa ɗaya zuwa biyu a ga ko zai tuba sannan sai a rubuta kaga wannan afuwa ce ta Allah inda an ga dama ya ta rubuta sabon goma shi ma alhakin goma amma da yake wajen falala sai a rubuta maka goma wajen alhaki a rubuta ma daya kaga anan an maka falala anan an maka adalci da haka anta bai na fadlillah wa adalillah fadluhu wa adaluhu to inda kai sako ɗaya ya rubuta ma alhaki ɗaya me ma adalci abinda kai ne inda kuma kai lada ɗaya ya rubuta maka goma me falala inda ya ga dama a nan ma sai ya rubuta ma ɗayan tunda ɗayan kai ma Allah ce man ja bil hasanati falahu asharu amsalha wa man ja bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamuna hal jaza'ul ihsan ila al-ihsan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithlaha faman i'tada alaykum fa'tadu alayhi bimithli ma atada alaykum in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi shine adalci amma Allah cikin falalarsa sai ya kara maka goma shi yasa aka ce tir yan yan yan yan da duk mutumin da ya bari alhakinsa ya rinjayi ladansa ya ana rubuta goma goma nan ɗaya ɗaya har a bari mai rubuta ɗaya ɗaya cika shafi ya juya ne goma bai cika ba kaga ai musifa ta yi yawa goma fa lada ɗaya 10 nan kuma 1 10 1 10 ba ko ka yi saɓo goma ka yi lada goma nan goma kenan nan ɗari amma ya ake alhaki ya fi yawa kaga wanda ya bari alhakinsa ya fi yawa gaskiya wa man da khairan fal ya yahmadillah wa man wajada ghayra zalik fala yalumanna illa nafsa to akwai mala'iku biyu da Allah ya je tunan su kiraman katibina kuma wata daraja da ya ba su kiraman masu karamci ne katibina sakatarori ne ya alamuna ma taf'alu sun san me kuke yi haka Allah ya kasa mutane innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim ففي قوله إذ يتلقى دليل على أن المراد به أن المراد به قرب الملكين المتلقيين أنا نفهم وأن الملائكة قدابيو ما تشفائنا وأما الآية الثانية فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار شما قرب أنا مقيد نبا قرب نمطلق akwai zahir akwai nas akwai mu'awwal suna nan da a cikin usulul fiqh shine yace bi halil ihtidar lokacin da ran mutum zai fita wallazi yahduru almayita mai bujiro matacce kuma inda mautihi humul mala'ikatu liqawlihi ta'ala hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarrituna har sai lokacin da mutuwa ta zo wa ɗayanku mala'ikunmu sukan zo ɗaukar ransa wanda Allah ya kira su manzanni a nan Allah ya tafi minal mala'ikatu rusulan wa minan nasi wa hum la yufarrituna Allah ya ce su ba sa sakaci wajen ɗaukar ran mutum ba tafarit ba ifra ثم إن في قوله ولكن لا تبصرون باقا gani dalilan bayyinan wannan dalili ne a fili ala humul mala'ikatu cewa da mala'iku ake if dullu ala anna hadha alqariba fi nafsi almakan wannan din yana nan gurin ganin sa ne ba ai walakin la nubsiruhu ba ma ganin sa wa hadha yu'inu yu'ayyin an yakuna almurad an wannan yana ayyana cewa kusancin na mala'iku ne listihalati zalika fi haƙƙin lahi ta'ala saboda koruwan wannan gabarin haƙƙin Allah Baƙi an yi ƙala falimaza a zafin lahul ilaihi to me yasa kusancin na mala'ika ne amma Allah ya dangana shi zuwa gare shi wahal ja a na'au haza shin irin wannan ya zo haza ta'abir irin wannan ta'abirin ya zo muradin bihi al mala'ika ana nufin mala'iku فالجواب أضاف الله ƙurba قرب ملائكته إليه ألا يا جنجن كسنت ملائكة سزوى قريش لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله saboda kusancin mala'iku sun ce wa ma nunazzilu illa bi amri rabbik wa ma naka nazzalu illa bi amri rabbik ba sauka sai da umarnin Allah su da baka kai mala'iku suke sassakowa daga sama وقد جاء نهو هذا التعبير مرادا به ملائكة كقوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه إذا منا كرن تاشي توكبي قرآن كبكراتب فإن المراد به فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم karatun da jibril yake ma qur'ani wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma anna Allah ta'ala أضاف القراءة إليه لكن كان جبريل يقرئه على النبي صلى الله عليه وسلم ينا كرن تاوى النبي فأمر الله تعالى بأمر الله تعالى لأمرنا الله صحت إضافة القراءة إليه تعالى ذاك إنجنت أدنجن كراتوز وقريش وكذلك جاء في قوله تعالى falamma zahaba an ibrahim rau lokacin da tsoro ya yaye gaban gabarin annabi ibrahim ya fahimci waɗannan baƙi fa ba abin tsoro ba ne mala'iku ne adhul bushira bushara ta zo masa ko matarsa sara za ta haihu na fi qaumi lutin yana jayayya da mu ji Allah da wa suke in ja suke tattaunawa da mala'iku yana cewa inna fi halu alu nahnu a'lamu biman fiha akwai lut a garin suka ce mun fi ka sanin waye a garin wannan jayayya da tattauna da ake yi tsakanin wa ake yi amma Allah yake yujadiluna ya dangana abin zuwa gare shi fi lut wa ibrahim inna ma kana yujadilu al mala'ikata allazina hum rusulullahi ta'ala kun ga anan magabatanmu ba su tawili ba abin da ya dace suka fassara shi المثال wal ashiru قوله ta'ala an safinatu nuh Allah ya faɗa game da jirgin annabi Nuhu man yi wata lacca a rijiyar lemo mai taken jirgin annabi Nuhu wanda ya shigo shikenan ya tsira wanda ya bari aka yi man nisa to shikenan sai dai ka ji yana cewa sa'awi ila jabalin Ya يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ita ce jirgin annabi Nuhu na wannan zamanin kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce inni taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu kitab Allah wa sunnati wa lan yatafarraqa hatta yarda alayya al wa lan yatafarraqa hatta yarda alayya al yace ba za su rabu ba har sai sun zo min a tafkin kausa kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba qila wa man ya aba qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba shine jirgin annabi nuhu wannan zamani da wanda yace zai hau dutse to la asma min amri illa ma rahim idan tufanin bala'i ya keci to babu wani tsira sai a kama tafarkin annabi annabi ya ce almutamassiku bi sunnati in dakhtilafi ummati kalqabid da aljam wanda ya rike sunna ta kankan lokacin da al'umma ta tawurguje ta tarwatse ta kama gabanta to kamar mutum ne aka sa garwashin wuta a tsakiyar tafin hannunsa ya danke ya sha zafi da raɗaɗi ya wurga kuma ya asara sunna za ta zama kamar garwashin wuta a tafin hannu ita ku manya ishminku fasa ya rakhtilafan kasira wanda duk ya zai ga sabani mai yawa to ya za a yi sai ce alaikum bi sunnati in kun ga sabanin ku bi sunnata wa sunnatil khulafa'ir rashidin al mahdiyyin kuma sunnat kalifofi na shiryayyu al mahdiyyin abdu alaiha bin nawajib ku riƙe ta da fiƙoƙin ya kuma mufi da fatul umur na ja kunnen ku daga ƙirƙirarrin abubuwa su da annabi ya san za a yi ƙirƙira wai wannan hadisi ne ko magana ta ce ya kuma mufi da fatul umur na hane ku bin fararrun abubuwa fa inna kulla muhdathatin bid'a domin duk wani fararren abu bid'a ne kulla bid'atin dalala watarwa wa fi riwayatin wa kulla dalalatin tinna abin jero shi akai fararre sunansa bid'a bid'a sunan tabata bata sunan wuta ga annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya akwai fasaha sallallahu alaihi wasallam afsahinna ya fi kowa fasaha sai da aka faro daga ƙirƙira sai bid'a daga bid'a sai bata daga bata sai wuta kuma wannan duk lafazin annabi ne sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nar fa inna kullu muhdathatin bid'a har wannan fa an gani a Tirmidhi an gani a al-arba'un an-nawawiyya an ga abin nan a cikin Bukhari Bukharin nan shekara ta fi dubu da ɗari uku tsakaninmu da ɗari biyu tsakanin tsakaninmu da shi an gani a cikin nasa'i an gani a cikin ibnu malik lokacin da muke taro sai a ce an yi sulhu kuma ce an yadda to to da an zo za a yi muhadara da mun ce fa inna asdaqal hadith kalamullah ce kaji sun tsokane mu wani taro aka je suka ce mu ne in bidiya su ne ahlus sunna da aka zo za a rubuta aka ce za a rubuta wannan yarjejeniya tsakanin ahlus sunna da yan bid'a suka cewa sai dai muka ce to a sa a sa tsakanin da alu suna da yan bid'a su ne yan bid'a su ne su ne yan bid'a <laughs> mu ne yan bid'a suka ce a su ba su yadda mu ne alu suna ba suka ce to ku dinga kiran kanku alu suna da biyar ku cire duk waɗannan sunayen banzan ku zuba ku dinga kiran kanku ahlus sunna <laughs> to shine malai yace to safinatu nuhin yace jari bi a'yunina tana gudana bi a'yunina da idanmu kun ga da kallon mu kenan da kariyan mu haka duk mai fahimta zai fahimta duk mai gane yare abinda zai gane a nan ba wai tana gudu a cikin idon Allah ba a'a tana gudu da ganin Allah waka ce ina ganin ka ai komai kake akan gidan mu kake yana nufin akan gidansa ka dawo duk abin da kake akan idan wallahi kake ko ba a faɗa haka to me ake nufi haka magana ta. a ce wane ya zo da kansa an san ai ba bai baro gangar jikinsa amma magana ta da kansa ya zo a ce ai da kansa ya zo to ina kafafuwa ka to wanda ya ce to ina ya baro kafafuwa وقوله لموسى ولتصنع على عيني don a rene ka a gyara ka a inganta ka ala'ani aini a kan idanmu muna kallo ke suratu ɗaha wancan suratul kamar aya ta sha hudu wannan ɗaha sura talatin da tara wal jawabu annal ma'ana fi hatain al ayatain ala zahiril kalami wa haqiqatihi yana nan zahirin magana lakin ma zahirul kalamu haqiqatuhu huna sai dai me zahirin magana da hakika a nan gurin hal yuqalu inna zahirahu wa haqiqatahu anna as-safinata tajri fi aynillah ba za a ce haka ba au anna Musa alaihi salatu wa salam yurabba fawqa aynillahi ta'ala shi ba au yuqalu inna zahirahu anna as-safinata tajri wa aynullahi tar'aha tana gudu idon Allah na kiwanta wa uha tana kula da ita muka zalika tarbiyatu Musa takunu ala aini Allah ta'ala yar'ahu wa yakla'uhu biha wa la raiba anna al-qawl al-awwal batil min wajhaini magana farko dama rushashiya ce ta fuska biyu al-awwal annahu la yaqtadihi al-kalam na farko magana ba ta nuna haka bi muqtada al-khitab al-arabi in ka dauko maganar larabawa ma wal qur'an inna ma nazala bi lughati al-arab shi kuma ƙur'anin ya sauka ne da harshen larabawa Al'allahu ta'ala inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qiluna inna tabbas mu haka aka inna harfu taukidin wa nasabin mushabbahun bil fi'li yansabu al isma wa yarfa'u al khabara na ismu inna mabani damirun muttasil damirun munfasil mabaniyin ala sukuni fi mahalli nasbin ismu inna anzalnahu anzalnahu jimla min alfi'ili wal fa'il wa maf'ulin bihi al-awwal qur'ana bihi al wal jumla min fi'ili wa fa'il wa maf'ulin bihi al wa maf'ulin bihi al fi mahalli rafin khabaru inna wannan jumla din fi mahalli raf'in ce khabaru inna anzal kaga fi'ilun madi mabani ala sukuni litisalihi bin na adallatu ala alfa'i lirraf'i wan nasbi wa jarri nafala ka a'rib bina fa na nilnal mina jini alfiya na tana zuwa fi mahalli raf'in fi mahalli nasbin fi mahalli jarri lin nasbi للجر والنصب وجر الناصلة كأعرف بنا بنا في محل جر فإننا في محل نصب نلنا في محل رفع إذا ناتنا زو في محل رفع في نحو نصب في محل جر to na din nan shine damirin muttasil mabaniyun ala sukuni fi mahall raf'in fa'il hu مفعول به مبني على الذم في محل نسب قرآن مفعول به ثاني منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره عر وهو منقوط عربيا نعته سيتي لعل لعل من أخواتي إنني كو لعل كاف إنن شيني اسم لعل مبني على الذم في محل نسب والميم علامة الجمع ta ta'qiluna fi'l mudari'un marfu'un bi thubutin nuni li'annahu minal al-af'al al-khamsa wal af'al al-khamsa turfa'u bi thubutin nuni wa tunsabu wa tujzamu bi hafsiha wal wawu damirun muttasilun mabaniyin ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il wal jumla min al wal fa'il fi mahalli raf'in khabaru la'allah. tunda inna wa anna walakinna walaita wala alla tansabul isma wa tarfa'ul khabar to Allah yake mun saukar da shi Qur'ani balarabe dan ku hankali shi lokacin da Qur'ani ya sauka mutane ba su da hankali sai dai hankalin mutuntaka ba hankalin addini ba shi hankalin addini har yau akwai marasa wannan hankalin musulmi ne amma ba su da hankali don hankalin da zai sa rigar ka tai dauɗa ka wanke wannan hankali ne da kafiri ma yana da shi hankalin da za ka fahimci akwai jahannama akwai aljanna akwai mutuwa akwai tambayar kabari akwai sikeli akwai hawa sirati akwai tsayawa a gaban Allah ba kowa yake da wannan hankalin ba dan shi za ka ga mutane da yawa ba sa aiki dan wannan hatsari biyar ne a gaban mutum amma ni baya tunanin su akwai mutuwa wace iri zaka yi tambayan kabari akwai amsa ko babu hawa keli zai nauyi ko ba zai nauyi ba hawa raɗi za a haye ko ba za a haye ba wuta ko aljanna ina za a shiga kaga mutum yana da hatsari biyar a gabansa amma yana wasa da addininsa yana taka addininsa yana kakaccala addininsa me amfanin wannan ina hankali yake yana ta kokarin tara duniyar da in ya mutu likkafanin dubu ɗaya za a sa masa duk masu goyon bayansa kuma gudu za ta zuba shi wa qala ta'ala nazala bihi ruhul aminu waye ar-ruhul aminu malaika jibril shi ya sauka da qur'ani ala qalbika ala bi ma'ana fi ala fi qalbika kenan ala da ci suna canje canje kamar da mai alfiya ya kawo litakuna min al-munzirina don ka kasance cikin masu jan kunne da gargadi su dama huruful jarr guda ashirin ne amma wasu kan yi canje-canje wannan ya wakilci wannan wannan ya wakilci wannan wannan wakilci ita haka hurufan jar wa haya min ilaha ta hasha a dafi an alamu zumun rubbala mu kai wawan wata wal kafu wal ba wala alla wa mata su ashirin ne a cikin alfiya ya ce to akwai waɗanda suke canje-canje kamar wabin laili afala ta haƙilun to mala ya ce litakuna Allah ya ce litakuna minal munzirina min anzara yunziru inzar don ka zama cikin masu gargadi bilisanin arabiyyin mubinin Qur'ani ne balarabe bayyananne baya bukatan bata lokaci wala hada yafhamu min qawli alqa'il ba wanda zai fahimta fulanun yasiru bi aini wana na tafiya akan idona annal ma'ana annahu yasiru dakhil ainihi ba ana nufin yana tafiya cikin idansa ba wala min qawlil qa'il fala fulanun takharraja ala aini wanda ya fita akan ido na anna takharrujahu kana wa huwa rakibun ala aini wala wadda'a mudda'in da mai da'awa zai da'awa anna ha anna hadha zahirul lafzi fi hadha al-khitab la dahika minhu sufaha'u fadlan an al-uqala'i mala ce da mutum zai ɗauka haka ake nufi cewa tana gudu akan gidan mutum ce to sakar karkaru ma sai sun madariya zai masu hankali a الثاني haza muntani ممتنع غاية الامتناء wala يمكن لمن عرف الله wanda ya san Allah wa qaddarahu haqqa qadari ya girmama Allah yadda ya kamata an ya fahamahu fi haƙƙin Allah ta'ala ya ce abinda ake nufi a haƙƙin Allah annallahu ta'ala mustawin ala arshihi ba'inun min khalqihi Allah ya istiwaye akan al'arshinsa yayi nisa daga halittarsa la ya hullu fihi shay'un min makhluqati wani abu daga halittarsa baya wato hawa kansa wala huwa halun fi shay'in min makhluqati subhanahu wa ta'ala an zalika uluwan kabira Allah ya girma gabarin haka fa idza tabayyana butlanu hadha min an-nahiyati al-lafziyya wal ma'nawiyya idan wanda ya kori ta bangaren lafazi da ma'ana ta'ayyana an na zahirul kalami huwa alqawl athani daka zahirin magana shine kauli na biyu anna safinata tajri wa aynullahi tar'aha wa takalaha cewa idon eh, safina jirgin ruwa tana gudu idon Allah tana kiwanta tana kiyaye ta wakazalika tarbiyatu Musa ta ala aynillahi ta'ala yar'aha wa yakalaha biha wa yakalahu biha wa hadha ma'ana qawli ba'd as-salafi bi mar'an minni fa inna Allah ta'ala idza kana yakla'uhu bi ainihi lazima zalika an yarahu Allah na ganin sa wa lazimul ma'ana sahih kuma lazimin magana ingantacciya juz'un minhu juz'i ne daga wannan kama huwa ma'lumun min dilalatil lafzi haythu takunu bil mutabaqa wa bit tadammun wal iltizam al misal hadi ashar misali na goma sha ɗaya قوله تعالى في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه wata rana mun taɓa tattauna da wani irin waɗannan mutane sai kamun wannan hadisi Allah ya taimake ni kawai sai na kalli ƙarshen hadisin sai na ce masa to ai ƙarshen hadisin ya fassara farkonsa sai ce kamar me sai na ce ya ce wala in sa'alani la utiyanna tunda yace in ya tambaye ni zan bashi to an mai tambayar daban wanda ake tambaya daban abin tambayar daban kuma da ya zama Allah zai tambaye Allah sai ya shiru sai nake sani ya ce wala in ista'azani la uizannahu in ya nemi tsari na zan tsare shi duk inda ka ji neman tsari sai an samu abu hudu al musta'izu wal bihi wal musta'azu minhu wal sai an nemi sai an samu abu hudu sannan neman tsari yake tabbata na farko me neman tsarin na biyu wanda ake neman tsarinsa na uku abin da ake neman tsarin daga gare shi na hudu neman tsarin to waye mai neman tsari shi bawa duk inda ka ji an ce akwai neman tsari to akwai abin tsoro to in ya zama Allah tsoron me zai ji har ya nemi tsarin Allah sannan in ne Allah zai nemi tsarin kansa da kansa kuma zai nemi kansa da kansa daga halittarsa nan ka zama Allah ko ya zama bawanka to bawanka ne to kai Allah ne kaga baban zama baban Allah kenan baba su ko ta zama babu Allah kan su zama shakikan Allah da li'abban Allah da li'umma Allah mun irin rashin hankali ne wannan da Allah ne hankali ma ba zai karɓi wannan ba balle ma wakaci to kaga wannan shine abin da ya kamata a fahimta yace wa ma yazalu abdi kusan farkon hadisin dama ya kawo saboda kowa san shi man adali waliyan wani ma taɓa jamun wannan farkon man adali waliyan kad azantuhu bil harbi alhamdulillah da amana hadisi da dadi yake a wannan hadisin mu ne ahlus sunna ba naku bane saboda me ne man adali waliyan man ada waliyan li wanda ya yaki waliyina waliyin Allah yake nasa ne ba na ku namun ba na Allah bin ta ku kuka ce na Allah ne ba shi Allah ne yake wannan ne nasa ai Allah bai nuna shi muayyan ya ce shi bane sifa ya faɗa yace ala inna awliya Allah kaga wanda yake ba waliya ya zama kafiri la khawfun alaihim wa la hum yahzanun amma da Allah ya shiru sai a ta cuwa-cuwa sai ce allazi na amanu wa kanu ya taƙun kaga suke da Allah ya ba da sikeli waɗanda suke imani suna jin tsoron Allah ta sai mu saka su waliyinka a sikeli yana da imani kuma yana jin tsoron Allah ayyukansa za su fassara wannan in yana ciki to sunansa ɗaya daga cikin waliyan Allah amma ba su iya su ne waliyan Allah ba ko ku raba abu ku tsuce shi ku tattare shi laqad hajjarta wasi'an wani Allah za ta ɗauke ni ta ɗauke ka ta ɗaura gowa mutane sai ce laka da wannan ya zo ya fi tsari a masallacin annabi za a dake shi annabi ya hana ya ce a zuba ruwa to sau da firgitar da ya sahabbai sun yi kansa za su dake shi aka tsaye da su shine da yazo annabi yake ma masallaci ne nan ba a yin fitsari a ciki an gina shi don sallah da ambaton Allah da karatun Qur'ani to dadin da yaji wannan magana mai dadi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa sai ce Allah kai mun gafara kai wa annabi gafara rago mutane duka ka kai musu gafara irin wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka zo ka tarar da fadaddan abu sai ka tsoke shi ka mulmule shi ka cure shi rahama Allah wa rawasi ad kullu shay' su ma ka cike ko ku kirga wasu mutane ku ce su ne iya waliyai bayan Allah ya ce waliyansa duk masu imani da takawa waliyansa ne sai ku zo ku kirga wani adadi guda kaza ku ce su ya su ne waliyan Allah sauran mutane duk ba waliyan Allah ba kuma su ma sun yarda su ma ba waliyai ba ne to ai daga waliyin Allah sai makiyin Allah ba na biyu ba na uku to yanzu su ba waliyai ba ne inda aka ce wali wani sahaba ni ne wali aka <laughs> ya mabiya wali ne shi ba shi ba masoyin Allah bane mabiyin masoyin Allah ne Su kare hadisin ya bayyana kansa da kansa wala ya yazalu abdi ya yataqa kuma sannan da aka yi gaba faqad azantuhu bil harbi sai ce wala ya yazalu abdi yataqarrabu ilayya wa ma taqarraba abdi ilayya bi shay'in ahabbu ilayya min taraktuhu alayhi bawa na bai kusance ni ba fiye da abin da na wajabta masa kenan ana kusancin Allah ne da wajibi to su kuma suna cewa akwai matsayin da zaka kai wajibi ya sauka kuma hadisin ya ce ba a zuwa wajen Allah sai da wajibi Allah ba abin da yake so irin ka da wajibi su kuma suna cewa abinda Allah yake so irin ka saki wajibi kaga ai sun yi hannun riga da hadisi sana wala yazalu abdi yata'arrabu ilayya bin nawafil bayan farilla ta samu sai kuma yake ba na ba zai gushe ba yana kusanta ta da nafilfili hatta uhibba har sai na so shi fa iza ahabbtu in na zamo ina kaunarsa sai ce kuntu sam'ahu allazi yasma'u sai in kasance jinsa da yake ji da shi waye zai fahimci cewa Allah ya zama jin wali Allah ya dawo jin wali kaga Allah ya zama juz'in wali ma tunda ba duka walin ba iya jin wali ya zama ana nufin Allah ne koma jin wali ko ko jin wali din zai kasance irin abin da Allah yake so zai dinga ji wa basarahu allazi yubsiru bihi da ganinsa da yake gani da shi zai zama jinna Allah ne yana kallon abin da Allah yake so a kalla wa yadahu da hannunsa allati fushi biha kamar da nana Aisha take cewa wa man taqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li nafsihi qat bal yantaqimu idza utika hurmatullahi ta'ala bai taba fushi dan kansa ba sallallahu alaihi wasallam sai dai fushin an taka dokar Allah kaga wanda ya zama na Allah na Allah kenan wanda baya fushi dan kansa baya fushi dan yana fushi an taba Allah shi komai aka yi masa sai ya jure ya hakuri har Allah ya kawo mafita amma an taɓa Allah an taɓa manzan Allah sai ya fushi amma a taɓa Allah a taɓa manzan Allah ku shiru kuma a taɓa kuke ta bala'i ina san annabi yake ga mutumin da aka taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka zana katun goma sha biyu aka yi ta kururuwa a garin na ana bala'i ba a ji muryarsa ba ina san manzan Allah yake ga mutumin da aka shiga ƙasar musulmi aka kashe mutum sama da miliyan uku aka da masallaci aka yayya ga ƙur'anai aka zana cross a bayan alƙur'ani ido sittin aka hango soja yana harbin ƙur'ani a iraki soja yana harbin ƙur'ani aka nuna hoton nan washington post ta buga ina da pejin wani ya aiko min shi daga amurka jaridar shafin gaba ɗaya sun rubuta sun buga sojojin da aka kakkashe a iraki da kuma hotunan yadda suka dinga tuba musulmi zindir haikuwa wasu suna musu wulaganci cocin da bush yake zuwa fasto ɗin yake allah ya tsine maka ka zama dabbar da ta fi kowace dabba hatsari a duniya amma kana kaunar san annabi ka zo ka yi abota da bush ka yi kawa da bush ka je kasar bush ka je taron bush wanda a cikin leadership ta hausa sun buga kuma ka shiga sofiya.net.com ka ga yadda abin yake a amurka za ka iya shiga ɗarika ba ka shiga musulunci ba ka duba wafayin na aljazeera.net akan bahas da suka yi albahasu an sufiya da kuma wanda al'arabiya.net kanatin arabiya suka yi a kan sufanci a tunisia ina da waɗannan cd din yadda wani sufi a ƙasar turkiya jazira suka buga ma waya cewa za su yi hira da shi sai ce sai ya bugawa manzan allah waya tukunna annabi sallallahu alaihi wallahi haka ina da sidin ma da akwai sai na samo projector zan zo tara in nuna mu aljazira ta kai shi yace sai ya buga manzon Allah waya tukunna ban san kowace irin kati sim kati yake amfani da shi ya amince sannan a zo a yi hira haka ya gaya yan jazira kuma sai an bashi dala ko miliyan nawa ne kuma za a sa hira kai tsaye ba za a rage komai ba aka suka rubuta mu sannan suka nuna wata ka'ima wani list na wasu mutane a ingila wata ɗariƙa haƙƙaniya ana an musu listin shiga aljanna duk wanda gani a nan sai ce bi kai junaiha bi ashara junaihat wato za ka ba da junai goma kan goma shine za a baka listin waɗanda za shiga aljanna har da wata baturiya shugaba wata ɗariƙa sai aka ce to ai ga yahuda ga kiristoci a wajen taron ta ce ai su ɗariƙa su ta yadda kowa ya zo waɗannan yahuda ne suna zuwa ana yin sabis da su waɗannan kiristoci ne suna zuwa ana sabis da su kuma kowa ji da kunnen su abinda suka gaya duniya cewa taron da yahudu da nasara da su aka yi yahudu da nasara da su aka yi taron wai musulunci wani taro za a yi na mutum biyar a amurka a gayyato international abin nan gwamnati ba ta amince bush ya sa hannu ba ba su ba da goyon ba sun aminta ba mu a gayyace mu taron mana duk wanda zai gayyace mu ko hanyar ma mu ma ba za mu ba hanyar ba lalle kana zuwa su danke ka su kai ka kwanci namu yanzu zuba zai gayyace ni amurka je a ba mu wanda zai gayyace ka waye bush caye an su biyu ko kana tare da usama ko kana tare da shi muka cewa duniya muna tare da usama ko usama duk wanda gani amurka yana tare da bushi ne tun da ya ce duniya zai kyale mai yadda aka tsananta tsaro a amurka za ka shiga amurka an tabbata kana da kishin hadi malami ne fa kawai dan yaman aka kai shi jamus magani kawai aka danke shi aka kai shi amurka cewa yana taimakawa 'yan ta'adda su ko fassara ta'adda a gurin su dama kishin addini da kare shi shine ta'adda masu da hansu waɗannan sakato lakato ne ba su da wani amfani ba su da manufa a rayuwarsu za ka buɗe musu kofa wannan yin magana a kansu ma ɓata lokaci sun kashe kansu je su ji da almajiransu da irin amsar da za su ba su to shine yace wa hu allati yabtishu biha da kafarsa hannunsa da yake shimfiɗa ta wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani kaga har yanzu talaka ne shi waliyin tunda Allah ke in ya tambaye ni kenan zai tambayi Allah abin da ba da shi kuma sannan Allah yana da shi sannan akwai abin tambayar kuma sai ya tambaya la uqiyannahu sai na bashi abu wal in ta'azani lalle in ya nemi tsari na la uizannahu zan tsare shi ashe so san sa Allah yake kawai ba bawa ne na Allah ba shine Allah ba والجواب أن هذا الحديث صحيح رواه البخاري في باب التواضع الثامن والثلاثين من كتاب الركاع وقد أخذ السلف أهل السنة أو الجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته لكن ما ظاهر هذا الحديث ما ظاهر انت هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى أنا نفن ظاهر انت الله سبحانه وتعالى ظاهر ينا نفن الله سبحانه وتعالى yakunu sam'al wali wa basaruhu zai zama shine jin wali shine ganin wali wa yaduhu wa rijluhu ya zamo kafarsa da hannunsa da idansa aw yuqal inna zahirahu anna Allah ta'ala yusajjidu wali ya fi sam'ihi wa basarihi wa yadihi wa rijlihi Allah zai dinga datar da waliyin nan a cikin jinsa da ganinsa da hannunsa da kafarsa da ya yakunu idrakuhu wa ilmuhu lillah wa billah wa fillah ya zama komai zai yi shi lillahi wa billahi wa fillahi wannan shine na Allah fushinsa dan Allah yardarsa dan Allah kinsa dan Allah fushinsa dan Allah bayawarsa dan Allah komai nasa dan Allah yake saboda Allah kuma a tafarkin Allah wannan shine wani ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام بل wala ya kasa bihil kalamu kalam baya nuna haka liman tadabbara alhadith ga wanda ya ta tadabburin hadisin fa inna fil hadith ma yamna'uhu min wajhayn hadisin ma ba zai ba ta fuska biyu al-awwal anna Allah ta'ala kala wala ya zalu abdi wa ma ya zalu abdi in ga an tabbatar bawa ne duk da kuma ka samu bawa akwai ma'bud ya taqarrabu ilayya yana neman kusanci gare ni bin nawafil hatta uhibbahu qala wala in sa'alani la u'tiyannahu wala in ista'azani la u'izannahu fa asbata 'abdan wa ma'budan wa muqarraban wa muqarraban ilayhi da mai kusancin da wanda ake muqarriban da muqarriban da muqarraban ilayhi mai kusancin da wanda ake kusancin gare shi wa muhibban wa mahbuban da mai so da wanda ake so sun kafi biyu kenan ko wasa'ilan wa mas'ulan da mai tambaya da wanda ake tambaya wa mu'ti ta'azan bihi wa mu'izan wa mu'azan ko da mai neman tsari da wanda ake neman tsari da shi da wanda da abin da ake neman tsari da shi da mai neman tsarin ma da tsarin da mai yin tsarin da abin da ake neman tsari da kuma abin da ake neman a tsari din shi shine abin tsora fasiyaqul hadith in ka kula da wannan hadisi ya dullu ala sunaini mutabayinaini yana nuna abu biyu mabambanta kullu wahidin minhuma ghairu al-akhar kowanne ba ɗayan bane wa hadha yamna'u an yakuna ahaduhuma wasfan fil akhar ɗayan ko ba siffar ɗayan bane aw juz'an min ajza'ihi ko yanki daga yankokinsa الوجه الثاني wa سمع wa وبصره ويده ورجله كلها أوصاف wannan duk sufofi ne shi hannun wali hannun wali aka ce ba hannun Allah ba kafan wali ko idan wali haka ce na walin ne ba ta kai na Allah ba wannan duk sufa ce au ajiza fi makhluqin a cikin halittu hadisun samanni ba da allam kun bayan bai kasance ba wala yumkinu li ayyi aqilin an yafhama zai fahimci annal khaliq al awwal mai halitta na farko allazi laysa qablahu shay'un wanda ba wani abu gabanin sa yakunu sam'an wa basaran wa yadan wa rijlan li makhluqin ya zama kuma ji da gani da na mutum kuma to kafin a same shi da ne kuma bal inna hazal ma'ana tashma'izzu minhu nafs rai tana wato firgita daga tana kyamar wannan aw an tatasawwarahu wa yahtiru lisan an yantika bihi hatta harshe yakan kasa furci da wannan walau ala sabil al fard wa ko da abin ma wato na gwadawa ne da kaddarawa fa kaifa yasugu an yuqala inna zahir hadisin hadith ya za a ce zahirin wannan hadisin qudsi wa annahu qad surifa an hadha zahir a ce an juyar da shi daga zahirin sa subhanaka allahumma wa bihamdika la nuhsi sana'an alayka anta kama asnaita ala nafsika ce tsarki ya tabbata gare ka ya Allah da yabo gare ka ba ma iya iyakance yabo a gare ka kamar yadda ka yabo kanka wai za ta bayyana butulanul qawlul awwal idan maganan farko ta rushe uhu ta hannu ta'ayyana alqawlu Sani sai ta biyu ta tabbata wa huwa anna Allah ta'ala yusaddidu hadha alwaliya fi sam'ihi wa basarihi wa amalihi Allah yana datar da wannan waliyin a cikin jinsa da ganinsa da aikinsa da ya yi kuna idrakuhu bi sam'ihi wa basarihi wa amalihi wa yadihi wa rijlihi kullu halillahi ta'ala da mu kulli halin na ikhlasan billah mai aikinsa dan Allah isti'anatan da neman taimakon Allah wa fillahi ta'ala shar'an wa tiba'an yayi abu a cikin shari'ar Allah ta hanyar ji da saurare wa yutimmu lahu bizalika kamalul ikhlas da wannan ne samu cikar ikhlasi wal isti'ana da isti'ana wal mutaba'a da mutaba'a wa hadha gayatut tawfiqi wannan shine karshen gamdakatar shi sa karatu ganewa ake so wani malamin mun sa a hadari sai da muka yi watanni ba a gama shafi uku ba muka ce akara makalla ba a so mu gama littafin da yake so ne ke ku gane shi don duk rigimar duniya in kuka fahimci wannan da kowa za ku buga da muka ce wa ya harimu alaihi alkazibu yace ku kwana nan ƙarya ta haramta gare shi wace irin ƙarya ƙarya ta lafiyar ce ce wanda yau Allah ƙarya kafiri ne wanda yau manzon Allah ƙarya sai ya shiga wuta wanda ya maka kai kuma in kai wani ƙarya ko ya maka farce akwai ƙaryar da yin sama ibada ce ƙaryar da kai domin kai sulhu tsakanin waɗanda suke fitina annabi ce ba zai ƙarya ka cikin makareta ba hadisin muslim na ummu salama akwai ƙaryar da da kayi ta nan take alwala ka tawari hajjin ya rubuce kayi ridda nan take wa man azalu min iftara ala allahi kadiban aw kazzaba bi ayati man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar yi wa Allah ƙarya da ta Allah ya komai muni sannan yi wa manzan Allah ƙarya ce yi min ƙarya ba daidai yake da sauran mutane wanda ya min ƙarya ya mai da abin addini to ga ƙarya tsakanin mutane ga ƙaryar sulhu ga ƙaryar kaza dinga karkasa mana ƙarya ce to anan za a kwana sai an haddace wannan muka zuwa shiga ya ka ce wal gibatu ya ce a kwana gibatu kala na wace akwai giba mahamuda akwai giba mazmuma ta akwai malamai ta ta'al na tafilla ku zo mu je mu gibar da za mu samu lada shine mu tona asirin masu cin mutuncin addini dan a gane suka a karbi addini a gurin su yace duk ilimin jarhi wa ta'dil karkashin wannan yake duka jana cewa ne kaza kaza kaza ne ana gaya duniya ne dan ka ji a karbi maganar sa fada cikin wuta an ce wani za'ifin wani shadidu ba'adi wani rukunul shi ne ilimin jarri wa ta'dil ilimin tantantan yabo da fallasa da tona asiri da filili annabi sallallahu ce ka wai ka ce mutum ya yi kaza ya rasu lalla idan mutum ya yi abu annabi sallallahu ce Eh, abinda ake kira giba ka gaya ma dan uwanka abinda baya sai sahabbai suka ce ya rasulullah in abinda na faɗa yana yi fa sai ta ah, to ai in abinda ka faɗa yana yi wannan wannan shine giba in ko baya yi kuma ya zama buhutan ya ma fi karfin giba in sunan da buhutan in bai ma yi ba sunansa buhutan in ya yi kuma shi ne kibar mata annabi sallallahu alaihi wasallam ta dan gaba sai nana Aisha ta ce ta ya rasulullah Allah baka gajeriyar mata ta gajeriya ce mata annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce kin faɗi kalmar da da za a wulla ta a kogin maliyar sai ta mai da shi mai doyi kalma wannan da ya cire ta a jefa ta a kogin maliyar sai ya yi doyi saboda munin to sai anan za ku kwana haka aka dinga kwana kalma kalma wan namimatu wal ghibatu wan namimatu was sukru wal ujubu war ya'u was sum'atu wal hasad wal bughd wa ru'yatu al-fadl 'ala al-ghayr wal hamd wal lamd wal abasu والزنا والنظر إلى الأجنبية والتلذذ بكلامها وأكل أموال wa بغير إذن وأكل بالشفاعة أو بالدين haka aka duba ha aka zo wala ya hillu lahu an ya fa'ala fi'ilan hatta ya alama hukumar lahi aikin ma ba a so sai kaji Allah ya ce ayi ce abu biyu ake a duniya ada ibada ka da na uku ada ibada ko dai kana abin nan dan al'ada ko kana yin sa dan ibada to in dan ibada al'aslu fil ada al ibaha wal aslu fil ibada al hazar wa tahrim to yace kakkai wani abu a duniya sai an ga ma inda Allah ya ce ayi ba sai ka ji ne wahalar da muke fama da waɗannan mutanen namu su sai sun yi aikin suke tafiya nemo mat dalili ko kuma ba ma yi sai mun ga dalilin mun gamsu to shi yasa in ka fara aiki ba dalili in aka zo aka takura ka sai ga dalilin yau ba shine na gobe ba na gobe ba shine na jibi ba na jibi ba shine na gata ba yanzu ku kula kullum yanzu maulidi duk shekara sai an yi masa sababbin dalilai so in muka rushe waɗancan aka ga mutane sun daina gamsuwa da wani matsayin dalili wata shekara kuma ya zo a ce kai jama'a sai mun yi abin nan ko da hujja ko ba hujja da da ka faɗa da kun huta an ce waye mun rushe an ce waye mun rushe duk hujjar da aka mun rushe suka cewa annabi ya yi azumi ran litinin an tambaye shi ya ce wa kake ne mu ce alhamdulillah sai ku dinga azumin litinin ina magana ta gari kun ga kun kashe kanku ma inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi maulidi kuka ce to ya yi azumi ne ranar litinin da yi biki ran sha biyu ga watan rabi awwal kun kashe kanku da aka da aka ce to an ma sauka ga wannan aka sake tafiya ne wani dalilin haka kullum ji shekara muke fama da su wata shekara ma da zafin yawa ta fi kai Allah ne ya fara maulidi kaga an kuma yi wa Allah karya abin har ya wuce mamu ya koma kan Allah yanzu ka je gaban Allah ya tsaye da kai ce ina ne mali faman azalai wa nuftara ala la yakbi wa akaza ya ayani ina ne ce ma nayi mai a ga mutu ya rena fata a gaban Allah wannan ya fi shirka hatsari Allah ya tsare mu Allah ya shirya da mu gaba da shine mala yace wa idza tabayyana butlan qawl wamtina'uhu ta'ayyana qawl sani huwa anna Allah ta'ala yusaddidu hadha al-waliy fi sam'ihi wa basarihi wa 'amalihi bihaythu yakunu idrakuhu bi sam'ihi wa basarihi wa 'amalihi bi yadihi wa rijlihi kullihi lillahi ta'ala ikhlasan wa billahi ta'ala isti'anatan wa billahi ta'ala shar'an wattiba'an wa yatimmu lahu bidhalika kamalul ikhlas sai samu cikakken ikhlasi wal wal mutaba'a wa hadha gayatu tawfiq wannan shine tawfiq yace hatta ya alama hukuman lahi fihi wa yas'al al ulama yaje ya tambayi malamai amma sai ce wa yaqtadiya bil muttabi'ina li sunnati muhammadin kowa fa da ahlari a gidansa bayan Allah yace ka zamo mai bi ga masu bin kai ma mai bi ne ga masu bi bi wanda baya bi to shi me yake bi wanda kake bi sai ce sunnatu muhammad sallallahu alaihi sannan sai fassara ce allazina yadulluna ala da'atillah masu cewa abu Allah wa yuhazziruna min ittiba'i shaytan ce a daina bin shaytan ga wannan shine gayar morewa a cikin addini wallahi mutum ya addinin sa da hujja mu komai ka kawo Allah sai mun fitan maka da sunna a cikin sa ko kawai ka kawo sai mun ka da kai wallahi kawa'idi kace a yi magana da shi sai mun kada kai ko ahalari ko ashimawi ko izya tunda akan ka'ida ake sai mun kada kai sai mun ciro maka abubuwan da baka yi sun fi ɗari a ciki mun kada kai shi ma halarin baka bin kawa'idin baka bin ashimawun baka bin sa iziyar baka bin ta risalar baka bin ta musbahun baka bin sa akarabun baka bin sa muktasar din tunda ya kula sheikh har zuwa fala iskala tunda ya yace wa yukrahu al-bina'u 'ala al-qubur an an karhanta yin gini akan kabari sai mu je mu ga inda kaba inda kabari haka aka ce mana mu yi malikiya kai ina ka bi malikiya wanda suka ce gini akan kabari haramun ne a baje shi sai ya kuka taba kasa kai kai tozan naka rabin katanga ya wuce linta kaga wannan ai kaga an ma share littafin wa haza ma hu bi salaf shi yasa nake ga ahlus sunna wajibi ne mutum ya karantu a bangare uku in yana son ya more da awarsa ka karanta fiqhu duk littafin da ake karanta na duka ka tsallake shi in gyara ne karanta in ma ba daidai bane karanta kai ka san ba daidai bane ka ka tsallake wani littafi ka ce ba daidai bane dan ba yadda zaka ka gane ba daidai ba ma sai ka karanta to in kai kai fikihu ka yi hadisi ka yi ƙur'ani to a nan duk karatun yake dabdala duk yi shahadin malamai ne hadisi maganganu annabi ne sallallahu alaihi wasallam ƙur'ani magana Allah ne to da nan za a yi dabdala in mutum ya ce ya shi ba zai ba hadisi ba ba zai bi ƙur'ani ba fikihu zai mutu a dawo fikihu a fikihu ma yi mun kada shi wallahi dan sai mun fitan da matsaloli a cikin fikihun wanda shi baya kansu almajiransa ba sa kansu yanzu misali a ahalari kawa'idi ashmau iziya risala muktasar me suka ce a yi idan an yi ce assalamu alaikum daga sallah dukkansu ne suka ce sannan a ashmau iziya risala muktasar lokacin sallah me suka ce iza zalati shamsu ba wanda ya ce ko karfe ɗaya ko biyu ko uku ko kaza ta kawai idza zalati shams zuwa suke aiki da wani. idza zalati shams kawai ta tashi shi sallah in aka ce assalamu alaikum daga sallah ne ake yi ana cewa a karanci kaza a karanto kaza a ga mana mai littafin da ya faɗa in mutum ya mutu a ina iziya ko risala ko muktasar ko a karabu ta ce a yi masa sadakar bakwai a yi masa sadakar arba'in a yi masa ta uku a yi masa shekara a gaya mana duk littafan nan da fito inda suka faɗa duk mun karance su daga farko har ƙarshe a gaban malam duk abin da ka faɗa mun san shafin da yake mun san asalin da yake ka gaya mana babu kaga ashe fikihun ma ba sa bi idan an ma haihuwa ina ne a cikin iziya ko risala ko muktasar ko a karabu ya ce a haɗa kofa gidanka a taron suna ina aka faɗa ka a ina to ake suna ba ma inda ya ce a sunan ko a gida ko a masallaci duk wanda ya ce suna sai a guri kaza ya yi gida, sai ka cewa ɗanka suna in fi kihun fa za a kenan zalla a fi kihun ma sai mun kama su guraren da ba iyaka inda za ka gane ba fa kihun suke bi ba wallahi ba ba malikiya suke ba ba shafi'iya suke ba hanbaliya suke ba hanafiya suke ba kansu suke yi da gidansu wannan sa bata ma lokaci Allah shirya da mun gaba da wa hadha ma fassara bihi salafu wannan shine magabata suka yi fassara da shi wa huwa tafsirun mutabiqun li zahirul lafz shine tafsirin da ya dace da zahirin lafazi muwafiqun li haqiqatihi kuma yayi daidai da hakikarsa muta'ayyanun bi siyaqi kuma shine ya dace in ka kalli siyakin yadda aka koro hadisi shi yasa malam ka kama addini da gaske wallahi kaga Allah yana bude masu abubuwa na su ba za su gane hadisi na so da an ba su su a kudindine amma ga hadisi da kansa yana fassara kansa ka kudin ne shi ya gaya ma a farko akwai abdu a ƙarshe ya gaya ma akwai musta'izu da musta'azu kuma sai a ce a tsakiya an haɗu farko ba haɗu ba ƙarshe ya sa aka sa farkon abdi ƙarshen kuma aka sa musta'azu ne dan kaka ɗauka tsakiyar ahad ko in ma an raba a farko a ce an tsaki an raba an haɗa tsakiya to an raba a ƙarshe ko da yake yanzu hankali ma mutane sun yi hankali yanzu ba sa shiga cikin jama'a suke sun zama Allah lokacin da muna karatu da su 85 lokacin aka wannan su yanzu a 90 akwai abokanmu da aka sa su a rijiya za a yi musu amai da su yan askaru makarantar mu ɗaya muna karatu da su aka sa su a rijiya aka ba su zikirin cewa za su zama Allah lokacin muna karanta diwani na shehu Ibrahim Kaula duk abin da ke ciki na sani wannan diwanin da kake gani nan na fara rera ma shi zai ka sha mamaki duk ina da biyu ina da diwanin ma na sirka bar na karanta shi daga farko a kai da na Hausa da na Larabci ina da diwanin Sheikh Ibrahim Kaula ina da su kuma na karance su kalma kalma in nazo na fara fito da abin da ke ciki sai a sai a karbace tun da abin da muka ɗauko sai mu ɗauko ayat da ya karo haka kusan rabin ƙur'ani duk karo za su shi yasa a rufa juna a ta tafiya dai haka a gani a ta bayanin gaskiya wanda ya gane Allah ya shirya da shi wato ba sa a dinga kurewa ne a cikin abubuwa saboda ko wani zai Allah zai shirye shi ya gane shi kuma ba sa so sun fi so a zo a yi wannan tonan ranar da za a yi tonan nan ku za su sha mamaki وليس فيه تأويل ولا فرق للكلام عن ظاهره ولله الحمد والمنة ita wannan ba juyar da magana bane daga zahirinsa yabo ya tabbata ga Allah baiwa ma daga Allah take zuwa saka kawai ka roki Allah ya shiryar da kai shiryan nan daga Allah take yasa yan uwa nake nana ta muku nake maimaita muku cewa wallahi mu rike aqidan nan ta mu ta ahlus sunna ita ce rufin asirin mu duniya da lahira ita ce gatan mu ita ce jarinmu ita ce ci gabanmu ita ce mutuncinmu ita ce darajarmu ita ce komai mu da ita ita ce ba mu da wani abu da an zara wannan aƙida ka zama fanko ba ka da komai kuma Da abin da kake takama da shi wani ya ci ka kuma ba ka kuma da wani abu kuma wannan aƙida suke wayar da kan mutum duk abin da kace hurkudo muka saka shi a cikin aƙidan nan zai bayyana gare mu zaka su wani mutum ya murɗe ya hau zama ya faɗo ya dukunkun ya yi waye to mu a gurin mu duk da mun auna ka da skelin qur'ani sai ka fito kara ku da shi ku islam yake jama'a wali biyu ne akwai wali shaitan akwai wali Allah matsalar shine ka kasa bambance su amma Allah ya ce akwai waliyan shaidan akwai waliyan mutum wa ya shayatina la yuhuna ila awliyaihim faqatilu awliya ash-shaytan kaga wanda yace ba walin shaidan ya zama kafir wanda yace ba walin Allah ya zama kafir akwai waliyin Allah akwai waliyin shaitan matsalar ka kasa bambance su ka ɗau na Allah na shaitan ka ɗau na shaitan na Allah to ka faɗa ne amma inda za ka gane gane Allah gane shaitan shikenan shari'a ta zo ma don ka amma suka rikitar da kai sai ka ɗau na shaitan ka ɗauka na Allah ne kuna da tafiya yanzu bakin jihar nawa ke ya haka haka ya haka haka kuwa to ya aka yi to kai ya aka yi sai a tsaya kuma ana waya la'adu ba abubuwan ba kowa yana an tayi wa ɗan ɓansa tsinuwa shi ma yana ramawa Allah ya tsine ma Allah ya tsine ma tsinan ne tsinan ne ga to Allah ya ce to duk an tsine muku duk an tsine muku ko yin tsinannu Allah ya ce la tsine muku tunda sun ce wal anhum la'anan kabira Allah ka la'ance su la'anta inna ata'ana hadatana wa kubarana manyan mu muka bi da shugaban fa na sabila ne yakon su rike amanan mu su bi tabarki su shi fa na sabila shi sa wani malami ran yake cewa an je lahira za a tambayi malaman dariƙa akan mabiyansu su kuma ɗaliban suna za a tambaye su akan malaman dan ba wanda suka rike amana ɗaliban su irin malaman sunna ba kuma wanda suke samun rashin biyayya da rashin kirki irin malaman sunna ba kuma waɗanda suke wa malaman su biyayya irin ɗan ɗarika ba kuma waɗanda suke cin amana almajiran su kuma irin malaman ɗarika ita to abin haka yake malaman sunna za su iyayen su daga sun bayyana mutane gaskiya amma ba sa samun biyayya da mutunta da garantawa daga mabiyansu su kuma malaman ɗarika suna samun biyayya har ta wuce gona da iri su kuma ba a gaya musu gaskiya za su yi hidima a sa su aiki su yi kuma suna godiya da aka sa su aikin su kai waya za a wani ce zo kai kaza ku ce na gode malam da aka tuna da ni aka sa ni na aikin Allah kuma ba za a gaya ma gaskiya cewa abinda ake ba daidai ba ne kaga malaman su suka halakar da su su kuma waɗannan suna kokari su bayyana almajiran nasu kuma almajiran nasu su ne masu garewa ko ba haka bane nazarinsa gaskiya ne ai ba duka aka tare da aka zama ɗaya ba ana nufin in jimla an dunkule ba akwai masu biyayya da mutunci da karamci da tsayawa a tafarki to Allah ya sa mu dace sai mu kwana a nan mu tashi na al-misal sani ashar ka ganin karatu baya gudu dalili ba wajen gudun bane in gane ko yawwa ba za a yi gudu a nan ba a hankali za a bi don a wuce gurin da kyau yawwa Allah ya samu dace a wanda ya ce assalamu alaikum bayan ya yi mana addu'a gaba ɗaya tare da koce da dukkanin musulmi ni ne na saki mata ta saki ɗaya kafin ta gama idda sai na dawo da ita muka ci gaba da zama sai na sake rubuta takarda cewa na sake ta saki biyu ina nufin wancan na farko da wannan amma sai ta tace saki uku ne biyu a rubuce ɗaya da baki alhali kuma ina nufin ɗaya farko da na biyu saki na biyu kenan to da haka ita kuma ta ce saki uku ne gaba ɗaya tun yanzu ina iya dawo da ita saboda ni abin da nake nufi saki biyu gaba ɗaya assalamu alaikum to ba yake ai kuma tsala ku kenan shi yasa muna nan muna tunani na buɗe wata fanta da za a dinga training ɗin mutane akan yadda mu'amala take kafin su aure nan gaba ma duk wanda bai da wannan certificate ba za mu yadda a ba shi aure ba sai amma fort na wata biyu akan yadda ake mu'amala haka matan ma za mu buɗe musu bangaren fanta da mata da za su dinga karantar da su yanayi da ɗabi'a da mu'amala da ya kamata a koya wa mace kafin a aure ta. Saki ba shi ne solution ba kullum. amma mutane su ta saki yanzu ka yi dai ka biyu kuma ka ce na sake ki saki biyu to wa yake ka sake ta na ɗayan har zo ga biyu har yanzu ga saura ɗaya kaga bai dace ba ku daina yawan saki ku dinga ɗaukar wasu matakan tafi gida sai na huce je ki a miki faɗa ƙauracewa inda annan sallallahu salama ke ƙaurace wata guda rage wasu abubuwa na jin daɗi a gida daina cin nama a miya daina siyo sabulu mai kamshi ya fata mara ma abuci a huce ka dinga siyo sabulu irin su kafan na wanda tun da kamfani ba a yi mai riga ba a cikin sai ya mai gida haka kace ya haka ce ma da ba los nake sa da joyi ba kika min ya yanzu wannan za a dinga wanka ne ba za a yi ba kowa ya san da dare masa amma an huce za a koma daidai tashi talla ka je can bakin fari irin a tamfan nan da ake tsada ta je ya haka wannan tsada ya haka kuma ina mun biyayya ne nake kashe kuɗi ina siyo miki mai kyau tunda kin daina biyayya sai miki wanda ya kamata hanyoyi suna nan da yawa da za a iya gyara abubuwa a daidaita amma kawai mutane kullum sai su saki yanzu kayi ɗaya ka yi biyu ya kake so mu ma kuma ka ka ce mana biyun nan da kai kana nufin in an haɗa wannan da ɗaya da wancan ɗaya to dama da malamai suka ce saki uku da saki biyu akwai jaɗin malamai a kai wanda har shak ibn shakir ya rubuta littafi nizamun salah fil islam mujalladi guda ne ina da shi da maganan yadda sakin ya fara tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har ya take lokacin sayyidina Umar wanda ya bayani cewa saki uku nan dai ɗaya ne saki biyun nan ma ɗaya ne inda a kalma ɗaya aka yi shi sai dan an yi shi daban-daban an yi ɗaya daban aka yi na biyu daban aka yi na uku daban to ba komai har abada sai ta aure wani miji wancan kuma auren na soyayya na zama ba auren da kai ka shirya shi a zuwa aure ta a koma ita ba wanda ake kiransa auren kashe wuta zo da haka yanzu abin da za mu ce in har abin da ka faɗa biyun ka rubuta a jiki ka zo mana takardar sati ne zuwa mu ga lafazin da ka yi amfani da shi ka zo da takardar mu ga lafazin da ka yi amfani da shi ka rubutun sa ka kawo mana ita ka sannan mu san irin hukuncin da za mu yi dan daga hausar da ka yi amfani da ita a'a in ba wacce tsohon a to an ya canza lafazi aka yi mahukunci kuma ya je zauna da ita ba daidai ba akan sayewa amma wacce ya rubuta zai karɓo mu ga me ya rubuta shine zai sa mu sani ya kamata mutane a dinga musu punishment don su san aure fa ba wasa bane sunna ce ta manzo Allah sallallahu ya za ku yi aure da kun san soyayya ba ta mutu ba kuma ku kashe auren kafin soyayya ta mutu ka sake ta kuma yanzu kana santa ai duk abin da ka saki ba ka so kamata ya ka rike kai hakuri har yanzu kuma gashi kana son tana son an tsaya kuma kika ka kun kanku kun yi buloshin ɗin kanku da wani abu daban wanda yace malam tambaya ka ita ce malam muna da karamin masallaci a unguwarmu wanda ake sallah a sa sai aka zo aka gina babban masallaci a kusa da shi malam sai aka ce wannan karamin za a mayar da shi ajin yara 'yan makarantar boko a kusa da masallacin makarantar to malam shine aka aka shiga rigima wasu na cewa bai dace ba a mayar da masallaci ɗakin Allah makarantar boko wasu ka ce ai ba komai tun da an gina babba malam shine muka ce ka ba mu shawarar yaya za a yi me ya dace a yi tunda kun yi masallaci babba dama ai masallaci shine inda kuka mai da shi masallaci ko in ba haka ba ai al'ardu kullaha masjid duk duniya masallaci ce tunda ana sallah ko ina tunda kun ce nan da shine masallaci yanzu ko kuka mai da wannan masallaci wacce zuwa masallaci bane in ba ku masallaci inda kuke sallah nan ne masallaci ko yanzu ka tara ƙasa nan kace nan ne masallaci gobe kuma ka tara kace nan ne masallaci dama duk duniyar masallaci ce ka ware wani guri kuma a cikin masallaci ka ce nan ne masallaci kuma ka tashi ka koma ka ce nan ne masallaci ai ba musala ba sai dai ka kafa ɗaɗin ya kamata a ce kamar da islamiyya ne za amma kuma ko islamiyya ne inda ana karanta da darussa na turanci da lissafi da sauransu wannan ai ba su akan kansu ba kafirai bane darussa haka masu karantar da su suna kacewa ai ba wani abu bane dan ana karantarwa to wannan babu ne da za ku yi rigima kasan ma duka masallaci ce ko ina kake a tsayin za ka iya sallah in ta kama ko ba sai ka shigo masallaci ba wani yace malam naji wata mawakiyar yabon annabi sallallahu alaihi wasallama tana cewa son ki ya fi ibada na na fatima tun ya fi ibada ne me ya fi ibada to me sunan wannan abu kaga jahilcin mawakan ke shi yaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamata yaban annabi sallallahu alaihi wasallam ibada ne kuma sahabbai sun yi wa annabi yabo da baituttuka waɗanda suke masu girmamawa da ladabi da mutunci ba kiɗa ba rawa kuma kalmomin da ake ga annabi sallallahu alaihi wasallam kalmomi ne na girmamawa da darajtawa da mutuntawa da ganin girma wanda ba kalmomi ne da za a mai da su wasa in ka ci abu ya fi ibada ne shi me sunanka kaga mata ya suna don mu san inda za mu saka shi a shari'a sallah ibada ne azumi ibada ne zakka ibada ne hajji ibada ne san annabi ibada ne bin annabi ibada ne bauta Allah ibada ne tauhidi ibada ne ruku'u ibada ne sujjada ibada ne karatun qur'ani ibada ne tasbihi ibada ne tahmidi ibada ne takbiri ibada ne bin iyaye ibada ne sada zumunta ibada ne karatu ibada ne karantawa ibada ne to sai aka ce ga wani abu shi ya fi ibada ta ya sunan kuma wa ya sa shi a ina a kaga irin jahilcin kenan wannan kaga ba ta ma san abin da suke yi ba ko wanda ya koya mata bai san abin da yake yi ba duka irin wanda wasu yawa wasu ne suke koya musu suna so su faɗi abu ne na bajinta garin bajinta kuma sai a ji a faɗi abin da ma an rasa babu to me wannan abin ya sunansa Allah ya wanda ya malama ba a cewa alwujudu samuwa sai dai a ce tabbatar sarauta alwujudu alwujudu dai fassaranta da hausa samuwa tun daga waje da sai dai samuwar wa a gani wujudullah abinda ake nufi Allah saman ne akwai Allah ba wai an samo shi daga babu ba akwai Allah shi ne fassara alwujud akwai Allah kakka ce ba Allah yadda kafirai suke cewa nai ka ne yake komai akwai Allah shine abin da ake nufi a cikin arkanul imani billahi mun ce guda hudu ne na farko al'imanu bi wujudin lahi ta'ala na biyu al'imanu bi rububiyatin lahi ta'ala na uku al'imanu bi uluhiyatin lahi ta'ala na hudu al'imanu bi asma'in lahi ta'ala wa sifati wanda ce mala ya halatta mata aure ta sanya hijabi mai dauke da hoton wata jam'iyya har ma za ka ji mutane suna cewa ba ma yi ita ta jawo kanta sai an jebe ta ma wata unguwar ya za ki yadda wani ɗan siyasa ya miki hijabi da lambarsa a wannan ai ganganci ne da kuskure hijabi fa ibada ne ya kamata a sa shi na shari'a kuma ka a yadda abin da tambarin wata siyasa ko ta jam'iyya ko ta kungiya dan mai kin kungiyar sai ya zagi kungiyar kuma ga hijabi a ciki haka hijabi ya zama cikakke irin na shari'a da ƙa'idodin shari'a wanda aka sanya guda takwas akwai lacce da muka taɓa ina jin a makarantar firamare ta gwagwarwa mai taken hijabinki mutuncinki to ki nemi wannan kaset din za ki ga za ka ga bayani a cikin hijabinki mutuncinki dan shekara bakwai da ya wuce muka yi wannan lacca din ko takwas ne wanda ya ce a taimaka masa da addu'a akan ya daina rashin sallah kuma ya ma wa'azi ba ma wa'azi wanda ya mutu baya sallah ne zai mutu ya ma gaskiya wanda ya daina sallah ko yake wasa da sallah kashi uku ne akwai man taraka ha kasalan akwai man taraka ha jahadan wa inkar akwai kuma man yusalli ba'da salatu wa yatruku ba wanda shi ake kira tarikus sala hatsarin yana da yawa da wanda yake wasa da sallah za ka kaji tsoron Allah ka shiga cikin masu yi kawai za ka ga kana yi mutum yana zama da ahlus sunna ai kaga babban sana'a ita ce sallah kaga baka sallah to baka zama a majalisin ahlus sunna to nan ne yanzu nan kaji an ce hayya ala sala shi ne yake ni zama da ku matsalar ce ki sallah ka ci ba sallah muke ta biyar ce fa ga wata sallah biyar ce ka gani nan da ne an ce wani ya tashi hayya ala sala shi ne wani ya zo na da musalla ake kai ba wani hira mai tsawo sai a tashi a yi sallah zuwa da haka in kana son ka ka daina fashin sallah ka shiga cikin masu yi dan da wuya a tashi kai ka zauna ba ya ma abaka ba wani jo ya ji ma gwangwani da ruwa kawai wanda ya ce na neman ƙarin bayani akan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai gaggawa alkhairi kafin abubuwa bakwai to ai ba fassaro su ya kamata kai ba kamata ka kawo mana hadisin larabcin don mu yarda da fassara ka ba tukuna ka kawo na larabcin mu mu fassara da kanmu amma muka karanto fassara ka kuma ba zai yi ba yanzu fassara kake yi kuma kana cewa hadisin annabi a ga ba zai ba mu karanta shi a matsayin hadisi da na larabcin ka kawo to shine ka kawo hadisi amma nan fassara ka ce in ba ta mutabaka da hadisin ba kuma fassara ma ba ta ce hadisin ba ma'anonin hadisi ake cewa za ka yi kuskure ka gyara wannan ya ce wai tsarin taron suna wanda ake yi ai suna ba a masa wani taro ba wanda ya ce a masa wani taro na a hadisi wala qur'ani wala ko abinda aka ce a ma yaro abu hudu a yi ma'aski a zaɓo ma kyakkyawan suna mai ma'ana ka a samu sunan jinjirar jaka a gani a sa masa suna mai kyau a masa aski a yanka masa rago sannan a yi masa hani shi kenan a kyale shi kuma ana ya raya shi sai addu'a da za a kai masa Allah ya raya shi shike ka bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma lokacin da iyaye ba su iya wannan ba shine wanda ake ba limamai kuɗi wai masa ba. Kuwa ce za ta dinga karanta ma wannan kuma ta karanta zuwa Allahu a hannu da falaki da nasu ta tofa ta shafe shi kullum dare sai kwanta in ya kai kuma ya iya shi kenan ba shi ya dinga da kansa a kula ba in bai iya ba a dinga ana shafa duk sanda za ta kwanta ta bi ta ɗaya bayan ɗaya duk ta yi musu wasu ce ma an ce ɗaya za ta iya bi duk ta shafe su gaba na ta dinga karanta musu wannan ba izuka da kalimatin lahi in ɗaya ne ta ce uizuka in ɗaya ce uizuki in su biyu da uizu kuma in da yawa ne uizuku in mata ne duka zu kunna bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytani wa hamma wa min kulli aynin lamma wannan su ne bala'in da suke damun yaro shaytani wa hamma shaytan da kuma ƙwari masu cizo su ne hamma su kunama su kwaye su kwaye wa min kulli aynin lamma da idan mai wanda zai ga ɗaya yaro wannan ake yana ga yaro a fara cewa ko masu mugun ido da mugun baki sai a dinga masa wannan maganin wayoyi wannan yace tambaya ta ana yace in aka sawa jariri suna idan aka sawa jariri suna Muhammadul Awwal ko Muhammad Sani sai kaga mutane ba sa kiransa da Muhammad din sai dai kawai Sani ko kuma Awwal kawai ba tare da sun hada da muhammad din ba kuma ba za su kira shi muhammad zalla ba sai dai su faɗi na karshen malayin hakan ba wani abu idan dai an sa mutum muhammad ana nufin su biyu ne a gidan duk sunan muhammad don a tantance na farko da na biyu ake ta muhammad da sani ba muhammad sani ba in kace muhammad sani ya zama suna biyu sai dai muhammad da sani a sa al a wanda shi yake nufin kifa da mausu muhammadun awwalu muhammadu sani muhammadu salisu muhammadu rabi'u muhammadu hamisu muhammadu sadisu muhammadu sabi'u haka ya kamata amma sai a ce asabi'u da kawai kaga ya zama can ba sunan bane kirge ne ta kirge ba shi da wata illa dan ce ma sani na biyu kenan ma'anar ba ta zama cutarwa ba shine bayanin da ne a rediyo cewa sawa mutane da ake sunan rana ba shi da wata ma'ana ta amfanarwa ko ba shi da ma'anar cutarwa don an sa wa mace liti a cire ko an sa mutum ɗan liti ko liti ko an sa a yi masaura haife shi litinin ko an sa ma ɗan talata ko talatuwa ko talatu ko balarabe ko ɗan laraba ko laraba ko balaraba ko ɗan lami ko lami ko ɗan juma ko na juma ko juma ko juma na ko juma zoji ko asiri asabe a wannan aida ba. wannan ne bayani cewa wannan ailanta lantana ba za ka samu ba ne bayanin wannan da awalam yara tun ne bayanin su da izawaka ce duk wannan bai dace ba da lantana da izawaka da hawiya da hamiya da sauran waɗannan duk bai kamata ba to wannan shine muke so shi na sunan rana mun yi bayani bai amfanarwa bai cutarwa abinda ake so a sa maka suna mai amfani wanda da an ji yana ɗauke da wata ma'ana mai kyau ko kuma na wani babban mutum ne wanda ake maka fatan ka zama irin amma mummunan suna yana fata rayuwar mutum wani talaucin sama Allah daga sunan sai inda kun ga a cikin Bukhari Sa'id bin Musayyib yace babansu yana da suna Huzun annabi ya sa masa sahab ya ki karba wanda Huzun yana nufin guri mai tsauri hazanu kai guri mai tauri tauri annabi ya ce laushi ya ce a'a shi ya fi son taurin annabi ya bashi da taurin sai ga shi duk rayuwarsa ta zama tauri ya'yansa da jikokin da suka ce wala ya sa muka banji duk duk dangin mu ba mai arziki saboda wancan mummunan kakan nan ya sa mummunan sunan kakan kun ga ashe suna annabi sallallahu alaihi wasallam an zo za a kwato nono yace ya sunanka yace murra ce da hukawa mutane bari ta ci wasu nan sare ta wannan yazo kai fa ya sunanka yace huzun ta ah, Allah raba mu da huzun kai fa yace ya ishu annabi ce ta cika ta mana nono lokacin da ake sulhu da biya sai fa suhaili bin amr ya to sai annabi ce kula amru tunda suhaili ya zo al'amari zai zo kaga ana fata da sunan mutum ba wanda na ka kisa sai da umar a cikin muwaɗa wanda wani ya zo da sunan garin su wuta ne wuta wuta wuta haka yake ko ma ka tara an yi gobara je tara garin ya kone da ɗaya amin wasiƙa ta fi dubu ko ya ce malam ya sunana ni sunana yana da kyau nake me yasa aka fama ba tambaya yanzu sai yanzu ake tambaya ce matsalar kenan ya kamata ku dinga tambayan malamai kafin ku sa suna so da wani ne ya zo tambaye ni sunan yassa da na duba cikin dictionary na larabci sai na ga sunan ana gaya ma jinjirar jaka sunan da na gaya masa ya je canza to shi ne ake taimun waya wuce na faɗi wannan na ce to ai an sassa in na faɗa yanzu wani ya sa babarsa ne mai suna wani matarsa ne wani ƴan ne garin nan kuma na san tsiyarsa yanzu na za a fara tsokana mai zunan jaka wallahi wani ko ya canza ba za a kiran sa kaga abin da kake gudu ya faru nace abin da nake nufi wannan an gyara ne kowa ya je ya duba ma'anar wanda aka sama in bai da kyau ya canza duk wanda ya bugo min waya tambaya suna na da kyau sai in na sani in gaya ban sani ba rubuta ce bari zan ma bace in na ga yana da kyau ce to yanzu ya za a yi cikin takardu ce takardu ana buga a jarida a canza su zai da kyau ko shi ne a cikin takardunka na firamare sakandare na haihuwa ka ce na cinye wannan suna ka je ka canza wani dangancin kenan saboda wata rayuwar gaba ɗaya tana dunkulewa mutum daga mummunan suna. bisa isa iman bisa ismul iman bisa isa ba'da iman bisa ismul ba'da iman to kaga kenan wannan shine abin da ake gudu to wannan masu cewa an yi duniya domin manzo wani suna kiɗa da mandili suna a wata makaranta suna cewa duniya domin manzo lahira domin manzo mun yi wannan bayani muka ce wannan ba girmama annabi suke ba girmamawa ake so so kun ba a karanci girmamawa wanda ya san girman annabi ya san darajar annabi ya san kiman annabi ya san matsayin annabi wanda yana cewa yi duniya don manzo kuma a duniya dan manzo mabiyan manzo ba su more ta ba manzo bai more ta ba sahabbai ba su more ta ba kuma a ba kamar yanzu ne a ce an yi gidan nan dan kai kuma aka sa ka a zauri aka sa ka a cikin gidan duniyar da Allah ce ba ta kai fikin sauro daraja a gurinsa ba girma ne wannan sun san ma abin da suke yi ba annan sai ce mali a yi abu dan shi kuma ya ce mali wani duniya ma ana fi duniya illa karakibin zalla ta haka shajaratin me me yasa aka samu ta duniya makaskanciya kenan kuma kace ce an yi kaskantaccen abu dan annabi su musamman abin da suke faɗa wallahi haka mata a musu duka mutanen da kula amma ta hujjoji da dalili